bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafin nabiyina wa imamil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bai haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna magana ne akan abin da ya shafi hukunci hukuncin aiki haji kuma asali muna magana ne daga cikin littafin iziyya waɗannan bayanai da suke zuwa yanzu kasancewar mai ziya bai kawo su ba yasa ga muhimmancin mu bayanan malamai mai bayani a kansu yau za mu yi magana ne kan abin da ya shafi jifa yau za mu yi magana akan abin da ya shafi jifa ina son mu lura da kyau shi jifa a aikin hajji wajibi ne jifa a aikin hajji wajibi ne idan aka ce jifa shine abin da ake cewa da hausa jifan sheda wannan wajibi ne e, abin da ya sa maka faɗi hukuncinsa wajibi ne idan mutum bai yi ba to ake hajjin shi bai cika ba sai ya yi fidiya duk nau'ukan jifan da ake magana sai mutum ya yi fidiya ina maimaita mana za ka je alhazai suna yawan maimaita hadaya fidiya hadaya fidiya me bambancin su idan aka ce hadaya ita ce dabba da mutum yake yankawa saboda ya yi tamatu'i ko kuma ya yi kirani an ce tamatu'i shine mutum ya yi aikin umara sannan ya cire tufafin shi na umara ya jira lokacin aikin haji ya zo ya yi aikin haji mana ya yi haji da umara a tafiya guda a cikin watannin aikin haji. to duk mutumin da yi wannan in ya kammala zai yi hadaya ko kuma ƙirani. an ce shi shine mutum ya gwama hajji da umara lokaci guda niyyar da i ita ce niyyar umara dawafi da i shine niyyar da ita ce niyyar hajji niyyar umara dawafi shine dawafin hajji dawafin umara sa'i shine sa'in hajji sa'in umara to duk wanda yi kirani shi ma zai yi hadaya duk mutumin da ya yi hadaya saboda ya yayi tumatir ko yi kirani zai ci naman ya halatta ya ci naman to amma fidiya ba a cin namanta duk wanda ya yi fidiya shi ba zai ci naman ba sai dai ya rabawa mabukata naman su ci su kuma ya halatta su ci naman halas malas me ke janyawa a yi hadaya shine mutum ya yi ta mata ko ya kira ne mun yi bayani me ke janyawa a yi fidiya shine mutum ya aikata abin da aka hana mai aiki haji ya yi ko kuma ya ƙi yin aikin da aka ce mai aiki haji ya yi misali an ce kada mai haji ya yanke a kaifa sai yanke saboda larura da ta taso mashi ko an ce mai haji kada ya aski sai ya aski ko an ce mai haji kada ya sanya tufafi saboda haka sai ya sanya tufafi wannan ya yi abin da aka hana saboda haka zai yi fidiya an ce mai aikin haji ya yi jifa sai bai yi jifa ba kaga shi muka ce jifa yana cikin babban aiki haji idan mai aiki haji ya yi aiki haji amma bai yi jifa ba to shi yanzu a hukuncinsa zai yi fidiya zai yi fidiya saɓani inda rukuni ne daga cikin rukunin aiki haji ya bari a nan fa ba magana fidiya a a ɗungurungun aikin hajjin zai sake saboda haka sai mu kiyaye yanzu mun san hukuncin jifa jifa a aikin haji wajibi ne daga cikin wajibabban aikin haji idan mutum bai yi shi ba zai yi fidiya ya jifa yake jifa yana farawa ne daga ranar babbar sallah yawm alhajj akbari a ɗaya daga cikin maganganun malamin tafsiri ranar babban sallah ita ce ranar goma ga wata ranar da alhaji suke suke nufatar wurin jifa kai tsaye bayan sun taso daga musalifa bayan sun kwana a musalifa domin da suka baro arafa a ranar tara ga wata muƙaddara a ce jiya kenan sun baro arafa rana tara ga wata bayan rana ta faɗi za su gangaro ne muzdalifa su zo su yi magariba da isha a muzdalifa a kwana a muzdalifa muzdalifa din da ita ce almashar alharam da Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara yace fa idza afadtu min arafatin fadhkurullaha inda almashar alharam uzkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina ad-dallin saboda haka sun zo mashar alharam sun kwana da suka kwana a mashar haram suka sallar asuba a mashar haram shikenan sai su ah, jira har rana ta fito suna ta'addu'o'i ana ta'addu'o'i daga nan sai a nufi wurin jifa a ranar sallah jifa ɗaya ake yi shine jifa na jamaratul aqaba jifa na jamaratul aqaba jamaratul aqaba ita ce jamra ta ƙarshe idan ka fito daga musdalifa ita ce jamra ta farko idan ka fito daga makka ita ke ake kira jamratu al'aqaba kenan idan ka fito daga musdalifa za ka wuce jamra ta farko ba za ka jefe ta ba a ranar sallah za ka wuce jamra ta biyu ba za ka jefe ta ba a ranar sallah sai ka zo jamra ta uku sai ka yi jifa wannan shine jifan farko kenan tsage na farko na jifa shine jifan ranar sallah shi jifan ranar sallah jamra ɗaya ake jifa ɗaya kenan sai tsagi na biyu na jifa shine jifan ranar sha ɗaya ga wata da ranar sha biyu ga wata ga wanda yake so ya gaggauta da kuma ranar sha uku ga wata ga wanda yake so ya jinkirta wanda yake so ya jinkirta sai ya jira har sha uku ga wata wanda yake so ya gaggauta sai ya fito ranar sha biyu ga wata su waɗannan kwanaki in mutum ya zo jifa a su to zai yi jifan ne daga na farko zai yi jifan jamra ta farko ma'ana shaidan na farko da nan tsakiya da kuma na ƙarshe ranar sha ɗaya ga wata haka zai yi su guda uku ranar sha biyu ga wata haka zai yi su guda uku in ya gama jifan a ranar sha biyu ga wata sai ya huce in yana son ya gaggauta kenan in ko yana son ya jinkirta sai ya bar jira ranar sha uku ga wata sai ya yi jifa sai ya wuce na'am daman karatun namu yau kan jifa ne gurungun sabili da haka ya ake wannan jifa kuma da me ake wannan jifa sannan adadin tsakuwa nawa ake ɗauka abu na farko ya ake wannan jifa shi wannan jifan ana yin shi ne da tsakuwa tsakuwa ce ƙarama mutum zai ɗauka kamar yadda kasan tsakuwar dankon harbi kamar yadda kasan tsakuwa ta dankon harbi ai mutumin da zai yi harbi da danƙo. ai ƙaramar tsakuwa yake ɗauka tsakuwa ce kankanuwa ka ba ta wuce kan yatsa ba mutum zai ɗauka dukkan jamarat ɗin nan yanzu mun ji ya ake kenan in ya ɗauka tsakuwar in ya je wurin akwai ƙaton abu a tsakiya abin da ake so shine in ya ɗauki wannan tsakuwa sai ya jefa in ta taɓa wannan abin da yake ƙerere a sama ya yi in ma ta faɗa cikin ramin ne jifan shi ya yi mu da kyau abubuwa guda biyu idan ta taɓa wannan abin da aka yi mutum mutuminsa aka yi kamar shaidan kenan wannan na tsayen ƙiƙam ɗin in ta taɓa shi ya yi in ma ta faɗa cikin kwangirin cikin ramin tsakuwar ta yi kenan idan ba ta faɗa ba bai yi ba saboda haka da ka jefa sai ka ba ta faɗa ba baya cikin lissafi da ka jefa sai ta kai sai ta yi tsalle ta fito ta yi sabili da haka yanzu musanya ake jifa shine ana jifa ne ka tabbatar da ka jefa ta fada cikin rama kuma kana cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka yi guda bakwai mu lura guda bakwai ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai 1 2 3 4 5 6 7 ka jefa 1,2,3,4,5,6,7 sai ka yi guda bakwai in kai guda shida bai yi ba in kai guda takwas kuma ka yi abin da ba a ka ba sai ka yi ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai ba lissafawa za ka yi da baki ba ba wai za ka jefa ne ka ce ɗaya ba ka ce biyu a kana jiba kana kabbara ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tsakuwa guda bakwai girmanta kamar tsakuwar harbi kankanuwar tsakuwa da tsakuwa ake ba mutum zai ɗauko takalmi ba ne ko ya ɗauko jaka wa yana duka wa yana dukan shaidan ko yana jifan shaidan wannan yana dukan shaidan ne shaidan yana ramawa in ya sa takalmi yana jifan shi duk yana cikin yana jifan shedan shedan yana ramawa saboda ka sai mutum ya kiyaye ba takalmi yake dauka a duka ba ko a dauki jaka ko a dauki itace duk ba haka wannan kuskure ne sosai da sosai kuskure ne ba haka ake yi ba ba kuma wani katon dutse mutum zai dauko ya jiba ba ko ya dauko takalmi ko a a'udhu billahi mina shaitan rajim wannan ya nuna yanayi ne shedan yana ramawa yana dukan shedan shedan na ramawa amma dai jifan shaidan ne shine zai jefa ne da tsakuwa kankanuwa Allahu akbar Allahu akbar har guda bakwai haka zai yi ranar babbar sallah haka zai yi a ranar babbar sallah idan ya gama wannan jifan ranar babbar sallah ranar babbar sallah mun ce guda ɗaya zai yi ko da ke ina ta cewa babbar sallah babbar sallah haka ga kira ta babbar sallah amma shi alhaji da yake fagen aikin haji ba a sa mai idi a gaba ba ba a ɗora mai aikin sallar idi ba dan naga wasu alhazan sai ga suna gaggawa wasu na son su samu sallar idi a maka wannan kuskure ne ganganci ne Za ka tafi sallar idi ka je ka lalata wasu ayyuka ko ka bar wasu ayyuka na hajjin ka duk wanda ya fita aikin hajji da sallar juma'a da sallar idi duk bata kan shi balle ya ce yana can yana kokarin ya samu sallar juma'a ko yana can yana kokarin ya samu sallar idi ai sallar juma'a na wanda bai fito aiki hajji bane sallar idi na wanda bai zo sallar idi bai fito hajji bane da hajji da juma'a da idi da juma'a na wanda bai zo aikin hajji ba ne saboda haka wanda bai zo aiki shi zai je idi shi zai je juma'a saboda haka sai mu fahimci a nan abin da nake so mu gane jamra ta gaba ita ce ta babbar sallah da ranar babbar sallah ranar goma ga wata muka ce guda ɗaya ake jifa in aka jifa kuma ba a addu'a za ka wuce ne kenan ka samu ka wuce makka ka samu kuma ka wuce mina ka je ka ci gaba da shirye-shiryenka sai mu zo sha ɗaya ga wata sha ɗaya ga wata jamarori uku ake uh, mu karasa a goma ga wata din goma ga wata ana jifan jamara din ne bayan rana ta fito goma ga wata ana yin jifan ne bayan rana ta fito a goma ga wata isa muka ce an kwana a musdalifa an yi sallar asuba a musdalifa za a tsaya a musdalifa ana ta'addu'o'i ana ta'addu'a ba a kayyade maka addu'a ba addu'a ga karan kanka iyaye malamai ƙasarka bukatunka na duniya da nahira ƴaƴanka zuriya ka duk manta da su da addu'a makwabta danki kada manta da su a addu'a rana ta fito sai a je a yi jifa wannan jifa da ake yi bayan rana ta fito shi kadai ne na ranar babbar sallah kuma shi jifa ne kwaya ɗaya. ma'ana jamra guda daya ake yi da tsakuwa guda bakwai sai mu zo sha ɗaya ga wata sha ɗaya ga wata jamra uku ake jifa da na farko da na biyu da na uku sha biyu ga wata jamra uku ake jifa da na ɗaya da na biyu da na uku kuma kowanne goma sha kowanne tsakuwa bakwai bakwai kowanne tsakuwa bakwai bakwai kaga rana farko rana farko rana goma ga wata tsakuwa bakwai saboda jamara ɗaya ce rana ta biyu sha ɗaya ga wata tsakuwa ashirin da ɗaya saboda jamara uku ce da ta farko da ta biyu da ta uku kuma haka mai da muka ambata za ka ɗauki tsakuwan ne ka jefa in dai ta faɗa cikin ramin ko ta samu abin ta yi sai ka jefa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ni rikice na da alhazan mu shine duk bayanin da aka yi musu in suka je sai ga farare suna wani abu sai ga sun aje bayanin da aka yi musu sun yi na farare wai ai larabawa ne sun dauka duk fari balarabe ne kuma sun dauka duk balarabe malami ne saboda abin da aka yi maka bayanin sa dalla dalla shine abin da zaka rike kuma ka amfana ka amfana ranar 11 ga wata jamra uku kaga bakwai bakwai bakwai mana da ashirin da ɗaya kenan rana ta sha biyu jamara uku bakwai bakwai bakwai bakwai ashirin da ɗaya ashirin da ɗaya so biyu muna da arba'in da biyu kenan sannan rana goma ga wata bakwai muna da arba'in da tara kenan kenan in mutum zai yi ta'ajjuli zai gaggauta zai yi sha ɗaya da sha biyu ne yana da tsakuwa arba'in da tara in kuma zai gaggauta zai jinkirta sai yi ashirin da sai goma sha uku ya bar wurin sai goma sha uku kaga a nan yana shi ita ma zai yi ɗaya biyu uku mana bakwai bakwai bakwai yana da ashirin da ɗaya kenan kaga yanzu sai ce ashirin da ɗaya a tara da arba'in da tara zai ba shi saba'in da wani zai bashi saba'in kenan saboda haka sai mu kiyaye waɗannan tsakuyoyi ya halatta ka ɗauki su duk a inda ka ga dama ba wani wuri ƙayyadajje da aka ce a wuri kaza kaɗai ake ɗaukan tsakuwa babu shi ya halatta ka ɗauko ka a musdalifa ya halatta ka ɗauka a mina ya halatta ka ɗauka a ina kawai abin da ake so ka fahimci tsakuwa ake bukata ka fahimci tsakuwa ake bukata ba a ce maka takalmi ko jaka ko riga ko wani abu ba ɗaya kenan sannan ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku waɗannan jifa guda uku uku ake yi sannan ba a yin wannan jifa sai rana ta yi zawali sai rana ta yi ma'ana sai farkon lokacin sallah a zahar kenan ake wannan jifa kuma idan an fara wannan jifa bayan rana ta yi zawali jifan yana ci gaba da tafiya har cikin dare in ya kama har cikin dare in ya kama duk haka ake yi wannan kenan ba a yin jifa a ranar sha ɗaya ga wata da ranar sha biyu ga wata ko ma har ranar sha uku ga wata sai bayan rana ta yi zawali sannan jifan yana ci gaba da wakana in mutum bai samu ya yi ba har cikin dare saboda haka sai mu kiyaye wannan wannan kenan yana cikin manya-manyan ayyukan mena da mutum zai da zarar mutum ya yi jifa a jamara ta farko rana sha ɗaya ga wata sai ya koma gefe ya fuskanci alƙibala ya ta addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a sannan in ya gama addu'a sai ya huce gaba ya je ya yi jifa a jamara ta biyu in ya yi jifa a jamara ta biyu sai ya koma gefe ya fuskanci alƙibala ya ta addu'a ya ta addu'a ya ta addu'a sai ya wuce jamara ta uku in ya wuce jamara ta uku sai ya yi jifa in ya gama jifan ba zai yi addu'a ba sai ya juya ko ya tafi maka in zai yi dawafi a ranar abin nan sai ya koma maka eh, mina kai tunda rama ranar sha ɗaya ga wata ne sai ya koma mina ya je ya saurari kuma jifa na gobe na sha biyu ga wata shi ma ya zo idan ranar sha biyu ga wata yake so ya bar mina to fa zai to da kayansa ne ko kuma ya shirya kayansa ya aji da ya zo ya gama jifa sai ya koma ya ɗauko kayan shi domin ba a barin a zo wurin jifa da kaya mu kiyaye wannan kuma ya kamata a hana domin ka zo kaya kaya yana jan ka kana jan shi ka tare wani wani itare ka sai zo ka ga ya kawo cunkoson da zai iya sawa a rasa rayuka saboda ka sai mu bincike manya-manyan ayyukan zaman mina su ne jifa da kuma tsaye da sallah akan lokaci da zikiri da mutum zai yi salata annabi isa gifari haylala karatun qur'ani ba a ce wai amina kuma mutum ya shimfa ɗaya ba kuma a yi tafira a yi tafira a yi tafira don mutane suna ganin in sun mai da kayansu na gida sun mai da kayansu na gida to gani suke yi kamar yanzu kuma halas malas ne kawai su ta abin da suka dama ba su san cewar har yanzu suna cikin aiki hajji ba kuma abin ta kai ce abin fatsara abin ta kai ce abin ban ta kai ci shine ga mutane mata sun yi dinki na mara kyawun gani mummunan dinki ansa wai ana gana yan fita harami saboda haka yanzu mutum zai yadda ya so surutu ne da batsa ne da maganganu iri daban-daban a cikin fa kwanakin mina nasu Allah salamatu wa lafiya Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya mana gam dakatar yanzu mun kammala abin da ya shafi jifa kenan ranar goma ga wata ana yin jifa ne guda daya sannan kuma an gama jifan ba a yin addu'a da tsakuya guda goma ranar sha ɗaya ga wata jifa uku ake yi shi kuma wannan jifa anan shi ne bayan zawali amma rana goma bayan rana ta fito amma na rana sha ɗaya da rana sha biyu ana yin shi ne bayan rana ta yi zawali in jifan ya kama mutum haddare shi kenan sai ya kasance haddare ya halatta mutum ya je ya yi jifa ɗin rana sha ɗaya ga wata jifa uku uku bakwai bakwai so uku rana sha biyu ga wata jifa uku bakwai bakwai so uku da haka mutum zai in ya ga dama ya wuce zuwa maka kuma ya je ya tawaful wada sai wuce gida in ya ga ma kuma ya jinkirta goma sha uku rana goma sha uku shi ma jifa uku ma'ana uku uku bakwai bakwai kenan har gida uku daman Allah ta'ala ya ce in mutum ya ga dama ya so zai yi kwana biyu in an ce kwana biyu ne sha ɗaya da sha biyu in an ce kuma abin nan wasu lafi a yami ma'adudat fa man ta'ajjar fi yawmaini fala isma alayhi yawmaini sha ɗaya da sha biyu wa man ta'akhara zuwa sha uku kenan da fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya ya sanya ayi aiki haji a ayi alhajju almaburur allazi laysa lahu jaza illa aljanna ka karɓan aiki hajji ba shi da sakamako sai gidan aljanna ya Allah karɓa ayyukan mu na alkhairi gaba ɗaya ya Allah ka yafi mana kurakuran mu Allah ka sanya aljanna ta zama kuma a gare mu mu da iyayen mu da magabatan mu da malaman mu a daidai nan dan uwanku a musulunci Aliyu Muhammad Sadis daga Mina fadar jihar a tarayyar Najeriya yake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh